متى وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف ظلمك بسؤال حاجتك إلى نعائي وإن كثيرا من الخلفاء ليبكي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وقرأ راجعه وأناب Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 رب شرح لي صدري ويسر لي امري واعلن ذا من لساني يفقه قولي اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دفا يقول ابو ديانه بنت داوى تكفت مع الله من جنب زوجك والتي هي وسط كما قدر الله يا من يوم لهدي بيو بوسط رمضان idan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara dubu daya da dari hudu da shekara arba'in da biyar da haka shekara arba'in da shida wanda kuma shi ne biyu ga watan Mars miladiya dubu biyar. Gama wannan masallaci na wanda aka zai da matsalacin marigayi mala a mafi Allah ya ji kansa da ke wata shi a can mina nasa ko kuke tudu wata bakin boda ba mu sani ba mina nasa za ta fara fama tudu wata ko tudu wata ba ka fama mina nasa wani yake tudu wata wani yake mina nasa saboda kasancewar matsalaci yana bakin boda ne idan ka ɗauka hannun dama to ka fada tudu wata hannu hagu kana minanata idan ka biyan Allah idan ka bibi gaba kuma hannu dama minanata hannun hagu gudu wada a wannan birni mai albarka birni shehu usman ɗauko biyu ta kammala wallahun bi rahmatihi wanda muka yi alkawari cewa za zan buɗe tafsiri yau a wannan masallaci kamun na farko a watan Ramadan kuma kamar yadda muka alkawari za ku fara tara da rabi to amma ne saboda yau za a fara mu ta haduwa da musulmi karanta wuce ga shi goma ta yi to amma ne muna a bada haƙuri da yarda Allah dukkan ne shi mai nan da muka dake wannan wata mai albarka wata Ramadana za mu ci gaba da kula da wannan tafsiri daidai karfe tara da rabi zuwa goma da rabi da yarda Allah saboda haka muna gayyatar kowa da kowa domin mai yi tarayya a cikin lada mai yi tarayya a cikin rahmar Allah da ke sauka a wannan wata mai daraja wata mai alfarma kamfenin da inda muka tsaya a bara a jiwa cikin jirgin tarayya abuja a kamfenin da muke na mariji mun tsaya ƙarshen zuwan wanda zuwan ita ce tsura ta talatin daidai ya nuna kenan za mu tashi farkon tura ta talatin da daya wannan tura ta talatin da daya ta ke tura da lukuman lukumanul hikima lukumanul wajen da halatta an biya في أجزاء الأقوال التي الأولياء للغمان الأكبر magana mafi ce ba annabawa ne ba amma dai wani ya Allah wannan sura ana ce ta sura kuma kuma wannan sura ita ce sura kamar da aka ambata ta 31 a cikin jerin kwanan suwan da ke cikin Buhari a cikin mafa idan ka faru daga Fatiha kake daya Bakara kake biyu Ali Imran kake uku to kamin ka kai talatin da ɗaya za ka zada lukman a wani wuri sannan kuma wannan shi ne tafiyar da ake almusa amma tartibin ta a wajen sauka ta nawa ce a wajen saukowa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta nawa ce a wajen saukowa ga manzo Allah ta kai sura ta talatin a kan hamsin da shida hamsin da shida a wajen saukowa ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ina surori hamsin da biyar sun riga ka saukowa saboda haka sai ta sauko ta hamsin da shida kuma wannan sura ta hamsin da shida ne ta farko ne bayan saukowar sotu tsofa sannan ta sauko kenan ana ƙari saukar da sotu tsofa da sai sotu ruwan ta biyu a wajen jerin wasu saukowa da tana da ayoyi talatin da biyu imam ibn kathir ya ambaci cewa wannan sura sura ce mutiyya haka manya manya malaman tafsiri duka sun tabbatar da cewa sura ce mutiyya illa ne daga cikin an samu masu cewa wasu ayoyi daga cikinta ba makiyya ne ba madadiyya wasu kaɗan daga cikin abin da ake da tura makiyya tura da ta sauko makka bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a yi rigiyar sawabun a cikin garin hakan na sauko ko kuma a'a ba ta sauko a garin makka ba ta sauko a wani gari a lokacin da manzo Allah yi bala duru ko kuma da manzo Allah ya wata tafiya sai tura ta sauko yana kan gari amma fa ya riga ya yi rigiyar to ana ce mata sura makiyya a tura madaniyya amma in kafin ya yi hijira ne ta dauko to sai ake mata makiya idan wannan sura ta sauko ne tun wanda Allah bai yi hijira ba kafin ya yi hijira wurin ita da ta wannan sura suratul luqman ta yaba wa Allah mai yi ɗaukaka a cikin ta sosai ta tabbatar da tauhidi game da muka san surori wakiya suna magana ne game da abin da ya shafi tauhidi ta yi magana game da sifofi kujokan Allah. Halayensu da dabi'unsu da yin yadda suke yin jiragi da tsayoyin Allah, wani da su da la'alayi a yadda na wannan musafiran da Allah ya zuma ha ga annabi kudunai ne wata duka raka game da su wannan har karshe Allah ke kwakwar shi ne da zafin Haka kuma, tura zai ta kawo da lilin yawa, wai da ke tabbatar da tauri Allah. ta kawo da dalilai wanda ke nuna cewa Allah shi kadai ne ake bauta ma a sama shi kadai ne ake bautawa a sama shi ne ma'alikin mu shi ne ma'alikin sama kamar yadda nake cewa talakar samawa ce da kai zama da tsarauna وألقى في الأرض رواسي أن تميل لكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم التي هذا خلق الله وأروني ماذا خلق الذين من دوني وللظالمون في ضلال مبين haka na kawo mana kistoci da wasiyoyi masu ban mamaki wato wasiyar lukumanu da yake wa ɗansa a lokacin da ke karanta da shi tarbiyya da ke karanta da shi tauje ne kuma wannan sura ta ambaci wannan gurin an kuma kan masa wasiyar cewa ya ciyar da sallah domin sallah ke cikin addini Ya يا بني أمير الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر duka cikin wannan suna za ku samu wa'annan abubuwa da yawa da ke tabbatar da tauhidi ga Allah subhanahu wata'ala kuma ke tabbatar da ababe ko kuma sifofi kyawawa wanda ke karantarwa kamar wa bil alama asabaka inna zalika min azami duka cikin wakilin Usman zuwa ga ولا تذكر خدك للناس ولا تمش في الارض مرها ان الله لا يهلك كل مختال فخور وتحط في مليك واخذ من صوتك ان انكر الاصوات لصوت حبيب ذكر الى كرهه تكون في واوا ويجيك مثلا في مسلميه في فتوده دومين سامو راما اكبر بمجد الله اكبر سوره تاكاسه تكون ابوين ايموني ديوان wanda Allah mai jima daukaka yake yi nuna wanda abu da wajibi gare mu gode ma Allah akan wa'annan nimomin da Allah mai jima daukaka ya yi nuna nimomi masu yawa wa'in yawa bari Allah ya halitta sama sannan kuma ya halitta kasa nimomi a kuma wa'in da ke zuwa daga sama wasu kuma suna zuwa daga kasa kuma ƙarshe ta gaya mai cewa shi faɗi ne da ya ne wai komai duk da akwai nimomi da ke zuwa sama su ba ta nima wata Allah mai tsanni da ba akwai limomi da ke zuwa tsalla ba wata lima da ke kada wanda Allah bai san mai ta ba sannan ba wani abu da ke faruwa a sama face Allah ya san da shi ba wani abu da ke faruwa a ƙasa face Allah ya san da shi kamar yadda Allah ke cewa walau anna ma fi al-ardi min shajaratin aqlamun wal ba'ru yaqulu min ba'di sab'atu abwarin ما نقلت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة inna Allah sami'un basir sannan sura ta karkace je da yi bayani ga kira ga ba daya ku kula mazan ku da ma ku yara da dunya ku jawa da matasa ku kula mu haɗe kai ku je mu ci tsoron Allah mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka sannan ka? sai ta kare da yin bayani wasu al'amura guda biyar wanda gaibi ne ba wanda ya san su in ba Allah wai na abubuwan gaibe dama ba a ɗin san da yin ba a ba da Allah kawo amazin kamar example na gaibe ne wanda manzala ke ce bai ne mafatihun gaibe mabuɗayyar gaibe kamar misali na ba na ba da ya gaibe ba sai Allah to sai Allah kawo wani wanda daga yadda za ka iya gane cewa ba shan kafa bai san da yin ba a ba wannan shi ne ke kyau ya ayyukan nasu sabo rabbakum wasu yawman la yajri walidun an waladihi ولا مولود هو جاهز من والده شيئا إن وعد الله حق فلا تقول لكم حياة الدنيا ولا يقول لكم بالله الغرور إن الله إن له علم السرعة وينزل إليك ويعلم ما في الأرهاب وما تدري نفس ماذا تكتب غدا وما تدري نفس بأي أرض تمور إن الله عليم قدير ذكر من الله سبحانه وتعالى وإنا ربي الأمر أكاشف إذا كان abin da ke cikin wannan dole zai iya tunawa da ita zai yi wannan sura ta magana da dukiyarsa ta kwankwashi dukiyarka ta yi magana da dukiyar ɗan adam gaba daya ga abin da wannan abin da take magana da dukiyarka wanda take biye da zuwa gare shi abu ne wanda zai azurta ma dukiyarka idan ka karba zai raya maka dukiyarka idan ka karɓa rayuwa kuma mai kyau wanda zai amfana da kai zai amfana da kai a nan duniyarka zai amfana da kai kuma a har a gobe ka duka a wannan sura ta yi mana kuma za mu je shi ne ga ɗan shi Allah kamar da sai mana bayanin sifofin mu'minai masu gaskiya a cikin imani to ya akwai mai cewa mai imani amma ba da gaskiya a maganar to akwai wani da ke da imani gaskiya wanda kuma ta gaya ga sifofin su kamar ta gaya mana sifofin makiyan Allah makiyan manzo Allah makiyan masu gaskiya to ba Allah ya ga sifofin su domin ku gane da zance su kuma ta ga bayanin karshen mutane ke kamar da bayanin kuma karshen biya mutane su ma ai bayanin karshen su sannan kuma ta yi wani bayanin wakiyoyi masu hikima game da kuma ambata wa'inda da kuma yake wa ɗansa kuma ta gaya mai masu dama wa'inda suka kunshi wajen bayansa wa'inda suka kunshi hikimomi ga ɗaya da yi muna wannan da yi duka a cikin wannan zuwa za mu yi su insha Allah wato kuma su Rahman Allah ya koyi da zami da Rahman بسم alif la guda uku da alifin da lamun da biyu alif wai wata kalma ce da cikin kalmomin larabci wanda za ka iya gane ba ko kuma wata ma'ana ce sai can ake iya ganewa daga cikin ma'anonin yaren larabci a Allah ta yau da ala magana wadda ba kuma iya malamin ke giri jami'in da shi Allah ya zaɓi wa'innan harufan don ya rinka buɗe tsoroni da su domin ishara zuwa ga arnawai da ke cewa ƙoƙani wato ba daga wajen Allah ne ba. Qur'ani manzo Allah ya kiro a hurta ya zo ya yake Allah ya aiko shi shi ne Allah ya ce mu da hadisi wata uh, Allah ya mutu da hadisi wato kawo tura daya farko dai akwai yake zo da misali a Qur'ani suka kaza aka ce su zo da bi yi suwari tura goma wasu iya ba aka ce ku shigo da koda sura daya wasu iya ba wata Allah tabbata kuma ba ba iyawa ba sa iya wa cikin tabbata mutu ba sa iya wa akwai buɗe waɗannan hannuwoyin da waɗannan hankal domin ni domin kai ba rabe ne dukkan kalmomin da zaka fara kana a da waɗannan kalmomin da a harkar nan ne su alibin ne su lagun ne su faru ne su kafin ne su haɓun ne su faɗin ne su ne kake amfani da su a wajen gina kalma daga nan kuma ka gina jumla daga nan ka gina ne ka gina ma sarjarsa masu tsawo kamar ka ce kaya kayi matsala ko kayi kasida duka da wa'in na harufa ake amfani da su ko sai ya ke suna mu ko shi ma ƙur'ani da wa'in na harufan da kuke magana da shi ne da su ne ƙur'ani da sauko in kun isa in kun isa ku larabawa ne ku kun iya larabin ko kuma ku haɗa wa'in na harufan ku kawo gama biya sai ga shi kai ko gurguru su ka sakawa sai ka sa wannan ta bayyana shi to da shi ko Qur'ani ya hada ina hurufar ya kawo Qur'ani ga shi nan gaba da duk abin a cikin sa bai yi ko ina hurufar ba bai wuce su ba to don ni ko kuka kasa wa ina harufar don ku kawo in Qur'ani a adon kasa idan ya kamata ku sallama Allah ya kamata ku sallama wa cewa wannan Qur'ani da wajen Allah ne wanda shi ne dalilin da yasa Allah ya buɗe cewa yake buɗe wani kalmomi wani lokaci a buɗe sura da harafi ɗaya kamar kun wal qalam wani lokaci a buɗe da harufa guda biyu wani lokaci a buɗe da harufa guda uku wani lokaci ma har da harufa guda uku har da biyar ana buɗawa kuma ƙarshe sai aka tsaya daidai inda mafi yawan kalmomi na larabci na suke tsayawa ba ta wucewa na Allah ke alif lam Allah shi ne za ku yi wani nau'in zabi tilka ayatul kitabil hakim wa inna ayoyi ne na littafi mai hikima malamai sun tafi da cewa abin da ke da alkitab ba na shi ne alqur'ani aka ce wa inna ayoyi ne na qur'ani mai hikima akwai masu cewa ba Qur'ani ake yi ba littafin ya riga ya farko ne can baya amma ba ta ba a saurare ta ba kuma ba ta ma dace ba a Qur'ani ake yi to amma me ne yi ba su abin da ke cewa idan aka ce tilka ayatul kitabil hakim aka ce Qur'ani ake yi aka ce wannan Qur'ani wanda ke dauke da ayoyi wa'ida da ayoyin Qur'ani ne mai hikima to ai lokacin da wannan ayoyi ke kuwa. suna faɗin haka Qur'ani bai yi da saukowa ba bai ya zaka nuna abin da bai yi da masu saukowa ba don ka ai Qur'ani bai yi da saukowa ba wannan lokaci sai mara da suke mutu a a eh ni yadda Qur'ani lokaci bai sauko gaba daya ba to ita ma suka kaga ai farkon da ne aka bani a gurin suna ayoyi a nan da bai sana kulkuloli a nan da bai bai yanzu kamar yadda muka gaya muku yanzu a wajen saukowa bai da ke na mutum da shi da ba to akwai sauran wasu turori sama da hamsin da shida da kuma tsohuwa turon wanda ke jiya kura nawa ne dari da goma sha hudu ne to kare ka yi da hamsin da shida akwai rabi biye da rabi ma wanda bai koso ko lokaci da akwai kuma wasu ayoyi wani turori kama duka bai da ana kiri wanda ishara wanda mutu ko kawo daidai wannan ba to sai malamu da ke yi haka ne ai ana ishara zuwa ga tashi amma ana nuna duka yanzu zafi ya sauko to wannan zafi da ya sauko an ci abu ya ci ishara nuni da ina wannan qur'ani wannan qur'ani ne wannan littafi ne da ke dauke da ayoyin ya shafi wani da sauko ya shafi wani da sauko ba koko yanzu ana mana tsoron masallacin sai ne ya kuma mutane mai lalata wannan da mai lalata suka kai nake ku mutane ne lalata suna da matsala ana nufin dukkan mutane ne na suna wuri da bai ba sa wuri a dai ai abin ya kai zama mai tare zuwa to shi ne qur'ani shi ma yanzu ne yake tilka ayatul kitabil hakim yanzu wannan ba ayoyi nan tabi bai yi ba ya tafi mai suka soko ya shafi da maza su soko nan da Allah ya ce hudan wa rahmatan lil muslimin wannan shiriya ne kuma rahama ce للمبتدئ وعند بالإنسان وعند إمساك من بعد فترة من الإنسان حين أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك يقول كما الله Idan كان أجل الله إذا ذاك يسلى يسلى كما كان Allah na kallon ka. dama ba shakka ko baka dauka haka ba shi Allah yana kallon ka to kai ka dauka kamar ga Allah gaban ka yana kallon ka zaki sallah mai kyau idan zaka saba ma Allah sai ka dauka ko Allah ba a kallon ka a wannan lokacin da za ka samu Allah ba idan za ka yi wani aiki ko da aiki ga Allah na kallonka idan za ka furta magana ga Allah na kallonka ma ya fi min qawli illa ladayhi ma ya fi min qawli illa ladayhi raqibun atid ba lokacin da mutum zai furta wata magana a ce ila dai gaban sa akwai raqibun akwai malaika raqib akwai atid akwai malaika atid duk da wannan fasara malamai na cewa ba haka take yi ba tana zai je nasibu wanda ke kula kulawa a cikin wanda ke halarce idan ba suna ya malalaku ne ba a asibobin ne rabe wanda ke kula kulawa da ayyukansa a tebe wanda ke halarce kamar da aka kai dai wato ba lokacin da mutum zai magana ko zai wani aiki ba sai Allah na kallonsa idan ka dauka haka ka san ka kai misalin mutum ne a wannan lokacin Allah zai doka أولا لكي أن أبي لنحك هو وبدره الذي يبصر به وعينه التي يبصر بها ورينه التي يمشي بها أن أبي لبك أهل بين مكة في زمن أهل بين مكة في تاريكا جاء داوى في وقت يفشل في إيه أدائي في يموت فأعبر سنة في الله إلا كريم يا الله كريم وأنا من قراءة تفرقوا إلى كثيرة تسيروا أبودا وأحمد الجنون amma akwai kira hudar wa rahmatul lemo ne idan ka karace ta da hudar wa rahmatul game da muka a halin da na ke nan hudar wa rahmatul lil mu'minin shiriya ce kuma rama ce lemo ne su ke sai ke nan wannan hudar da rahmatul halu ne wanda halu ne na kirka ayat domin kirka ne an sai da ma'anar fili a gidinsa domin ishara ta rafi ishara sau da kake da sai zama yanzu hudun halin da firka rahamatan halin da firka amma kirarar da ta so da rahama da ke hudun wa matun ilmi mafiye ita kuma zai zama mutanen kamar yadda aka fara kamar yadda tilka a yajin kitabin a wannan ƙayoyin yaƙi ne mai hikima sai aka zo da mubtada aka shafi sai ya zama ke nan da hudan da rahamatun sai ya zama kawai mubtada ne mahalu sai ka ke nan a huwa ko wannan littafin hudan siriya ne wa rahamatun rahama ce ismu tilil da mafi insani sai ya zama ne ke nan sai zama kabari ne na mutala al-mahdur bai da malamai ke fara suka kiro kirayi sun tabbata a imamu tabarani da ya zo wannan wurin sai ke cewa wakilan kira'atai sawabu dukkan kirayi mai lafi ko dai ɗaukar sa manzo ne ko ɗaukar sa manzo ne yake duka tsawabu daidai ne kuma tsawa daidai ne karatun mai kyau ne kira'a mai kyau ce yace walakin na ni ilan na bajin amyan Daidai dai na ni karkata zuwa ga azaba hudan wa rahmatan lil mu'minin ni ka zaka karkata zuwa ga wani duk da suka daidai ne amma na yi karkata ga sai yawa in je imamul fasirina ibn ibn jarir ne sabarani na alladina yuqimuna as-salata wa innama fi misali wa inna qur'ani ke zaman makiliya wa inna qur'ani ke zaman barama sune alladina yuqimuna as-salata sune wa inna qiyamuna as-salata wa yu'tuna zakata suna bayar da zakka wa hum fil akhirati hum yuqinun suna yaqini game da lahira bi ma'ana sun yi da akwai lahira sai da za a mutu idan an mutu akwai hisabi idan an hisabi kuma ne ko aljanna idan aljanna ko wuta idan ka aikin wuta sun yi da wannan sun yi mani da wannan sun tsaya a haka wannan su ne ƙorani ke zama rahama ne ƙorani ke zama masiriya su ne ƙorani ke zama mirti duzen su ne ƙorani ke zama wato gaidar duzen ne zama jagora ne zama rahama gare su amma ba su ne ƙwai da ke da yin wannan ne su ke da yin wannan imani da Allah da jimar dokaka da imani da rikashin kyawar. sai Allah ya fata mana su yake mana ula'ika أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم Allah ta wani suna a kan shiriya daga wajen Ubangijinsu, wa ula'ika humul mafi'un wa'annan kuma su ne wa'anda ke rabo ke da rabo babba, su ke da nasara, su ke da rabo a gaban Allah. idan eh, duk mutumin da ke cikin wannan misali wanda yana wanda ke bauta ma Allah kamar yana ganin sa wanda ya dauki Qur'ani ya zama jagoran sa wanda ya dauki Qur'ani ya zama masa ya tsayar da sallah kamar da manzo Allah ya karanta kamar da manzo Allah ya zo da ita ba tare da ya canza ba ba tare da ya yi abin da ba daidai a cikin ba yana da musulmi a cikin sallah yana da nutsuwa a cikin sallah kuma bayan haka wani ujurar zakati ya zai cikin masu bayar da sallah idan Allah ya hore masa abun bayarwa kuma ya zama yana da imani da game da tashin kiyama to lalle wa'ina su ne ke da rabo a gaban ubangijin Allah Allah ka sa gode sai gaba Allah yake والناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين الله نجمع أفكا في da ya أصفة kawo الله وصفة wani الله wato suna ganin cewa wannan aya ta farko ne gari kahiri wanda kake ma'azabar ilmu hari. wato kuma suna ganin cewa ko a ya ka farko ne ga dukkan mutane da ke ɗaukar ide-ide da wake-wake da raye-raye a matsayin aiki ne da wa'in ke shagaltuwa ba sa zuwa wajen karatu al-Qur'ani ba sa karantawa ba sa zuwa a'a amma dai da za a yi kiri da diji diji ko diji diji ko kauyawa ne ko bororo ne ko bagori ne oh, oh, oh in tsari da an zafi an samu in tsari an samu mata a shararai maza fasikai za a samu ana yi amma idan ka ke karuwa ƙwari gudu suke kamar kasar kamar jarfin ba sa ba gudu suke to duka sun shigo cikin sifofin da wannan ƙwari ne an matsawa wanda wannan aya ke an matsawa yake wa minan nasu cikin mutane akwai man yashari da'awal hadisi wanda ke sayan wasar labari wato labarin wasa wanda ke sayan labarin wasa liyu gilla an sabilillah domin ya ƙasar da mutane game da hanyar Allah ya raba mutane da hanyar Allah domin wanda ya hanyar wake-wake da kire-kire ka saba hanyar Allah yake wanda ya fi shi ka saba hanyar Allah yake to shi yanzu ya zama ɓatacce to tun da ya zama ɓatacce yanzu yana ƙasar da mutane daga hanyar Allah domin kamar shi ba a mace cewa shi ya ɓace ba a wannan kira cewa na kai wani ne ɓatar da mutane kenan shi ba ɓatacce ne mutane ne ɓatarwa to zai ga ce ba zai ke yin ne ba ana mai idan aka ce ta kai yabo inda za ka ɓatar da mutane to kai ɓatar ka ba a goma galantar shi yasa ba kai magana ba na ba shi ya kai yanzu ba ba magana ake mai maka ba a shi ya ta kai lebur da shi ba ta shi ta ta wuce ta ne kai an ya je yana mata dodo da sarka in ya zama kana mata da mutane to ai da kai ta ka mata wato automatically kai ba gaske Allah ya kare wani mutum ga a farko shi jinna an da don ya ɓatar daga hanyar Allah sai ka wawa ya fi ilin gwamma liyu illa to akwai kira a ta hamza da da ilu da ne da abu amai liya illa liya illa an fadin lillahi don ya ɓace daga hanyar Allah a ce in ka ga mutu ya ɗauko waka wato ya ɗauko hanyar da zai ɓacewa in ka ga mutum na wake wake yana kide-kide yana raye-raye to ya har hanyar fata ba sai ya da ba mai zuwa waje dai shi ma ya ɓace ba sai ya da ba mai jawar abu ya ɓace ba sai ya da ba ba hadisi ba Allah subhanahu wa ya tabbata mana Idan kide da wake-wake suna fitar da munahuki a cikin zuciyar bawa gwada ba munahuki Allah kake ba to da kana kaware kide-kide kana kaware wake-wake yi yanzu munahuki zai kewu sai ya fara tafiya sannu sannu sannu har ya ba mai zuciya daga nan sai da zama mulawaki Allah tantin mulawaki Allah innal munafiqin إن المنافقين في الدرك للصالح الأنام وكلمة إن المنافقين للي منافقين في الدرك الأسفل سنة أجل نكسة إن لا يشكرون بأن يسامنا وكي كذا sai a ta kawo fir'auna azar sama a kawo Abu Jahal a kawo annabun muharib ne ga wanda muka ce a kai yana wata ayyar ta sauko a azar sama a dauko duka wani arna za a dauko na shi kenan kana na kana kasa Allah shi kare ne

shirira kawai waka ba ne na ko ni ko ina yin waka nan ga da wannan da gaira ilimi ba da ilimi ba da wata ke cewa gani da ba da ke karanta akwai shi wannan da qur'ani ke ya ga sabon manzo Allah qur'ani na haka ina jin kashi mai rasul qur'ani sai je kasuwa sai ya samu duk wata goya wadda ya san mawaƙiya goya mai wata ka san kuma a wajen su iya ba ta wa a wajen su iya ba ta wa iya ba ta tsira sai dai goya to sai su je su je je ya zo goya ba wa mawaƙiya sai a yi ka kama mai wata in ya gane ka kai ka fara tsara ana yi sunna ba da sauran ke saurari waƙoƙi kana saurarin littafin Allah ne kana saurari alƙur'ani ne jawo wai zai jawo ra'ayi ka ɗaya su da ke ya su da ke gida sai wa sai sai ka suna Allah ta sai ka buka baki kawai tana tawaka tana an kai sa'a da mai rauni rauni imani sai ji bayan an shi ke nan sai da wa aika shi dama ya waka shi ke nan sai yin sai ya zita yi zilla an tafi kaga ya fasar da mutane daga hanyar Allah sai ya ga daga nan sai sai ya ji shi sai ka ji wata har ya ce to ai ga shi ka ga wannan waka da take yi ai ya yi ma wancan da Muhammadu ke karanta mu wancan bai kai wannan da ido Allah bai saki mata ta karanta ba kai da kai ko ko la ilaha illa ya oh, san kawai da ba liyuzilla an sabilillah kaga kaji wannan daga cikin hanyar Allah haka yake kai wasu wasu ke a ba ana nufin la'awar hadisi mawaƙiya an ta tsohuwa a dukkan wata magana mara kyau su la'awar hadisi ba waka ta ne ba dukkan komi ne ne magana mara kyau magana wadda Allah bai da shi ba magana kasa ko Allah su la'awar hadisi amma Abdullahi da Abbas Abdullahi da Abdullahi da Kudi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace huwa al-dina'u huwa al-dina'u huwa al-dina'u wadawa wallahi huwa al-dina'u wallahi huwa al-dina'u wallahi huwa al-dina'u sai da yake ko yace kai lahawal hadith waqa kai waqa yake ko ko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu kai ko yace ila hawal ya rike addinin Allah izgilanci ka san shi jari kullum abin da yake ɗaukar abin da ake karantarwa da ilimi shi ba ilimi ne ba shirme da shi ne ilimi shirme da yake yana ganin shi ne ilimi sauran da zai kama izgilanci da ilimi da ake ba shi ya yi izgilanci da malamai masu karantar da tauhidi ya yi izgilanci da malamai masu karantar da sunna ke izgiranci da malamai masu karanta da littafin Allah da suna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba muna ganin ba muna ganin wani yanzu ababen da suke waƙoƙin da ake suke yi masu waƙoƙin addini da masu waƙoƙin da ba na addini ba wasu akwai masu waƙoƙin addini yadda kan ga wa'in da wa'in da ke waƙoƙin da ba na addini ba su zubi su ɗaya a waƙai da maza da mata iri aka rawa aka wala ba ga ba ba duk gudana kai ba gudana ba ba gudana ba mai waka da sunan wannan addini ne Allah zai baka lada kana rawa tare da kan mata kana kidi kana rawa da sunan addini ne Allah zai baka lada ya bi zunubi bisa ga wancan da ya waka kawai dike ne amma ya da aka kawo aka zo aka gine-gine aka yi wane ne ko wancan ya bi zunubi domin wanda shi ya jingina abin ga addini kuma yake lada ake samu shi ne manna a zata ce amai da haka ba da yasa min hu wa huwa nasu shi ne magana da kaunare wanda yake cewa al-bid'a wa haqqu ila iblisa min al-ma'siya bid'a ce kan yayi ko ka ga ayi bid'a kin daga babu Allah ka je ka saba ma Allah kaje ka kariya kaje kai bila ka yi ni duka wannan iblisi yana yana zuwa haka amma duka bai gida ido sai ba babban daɗin da zai ce ya gane ka ka ɗauko bid'a ka zo da wani addini da annabi bai yi ba ka zo da wani addini da annabi bai yi ba kuma kake Allah zai ba baka lada to haka Idris ke yi bari bari ya ji da annabi to yana ganin ka ka hawo hajja da annabi da alai ya gani ka fita da an dama da rai kan cewa kai mutu yin manzo Allah ne kai da aljanna ne saka shiga aljanna da zaki zafi wala iqabi mu in da yadda zaki shiga aljanna bila iqabi wala iqab to Allah zaka rawo an zaka dawowa zaki tafiya amma wanda wanda yake sabon Allah ya kasa wa Allah ne rana horarana yake rafuwa ka ga ji mutumin ya zo ya ya ya ga ya yi da Allah na tuwa Allah na tuwa kana ji ka da wani bai yi ba ne shi a kudi da gani daidai yake ka ga ai na mutum ne yake komai yi ba amma shi ne gida shi ne tsariya shi ne wani ba mamaki shi dai zai tashi ya ta zuwa Allah Allah na tuwa Allah ka gafarta mini Allah ka gafarta Allah ina ya na ya don ka sai shi ne kamar kici ya zama yake ne an yare mu mai sabo Allah shi ko dan bidiya kullum abu da yake wa addini yake na ta yi yake sa saboda ka shi ma na ganin ma kai da kai da shi ba kai dan mutane kai da kafin manzo Allah dan mutane shi ne kawa ya saba manzo Allah shi ne dan zai saboda shi ne ke da hadari yin diya Allah ya gane saboda bigai kai ne wa yakta filaha abubuwan sai ya yake wannan addini Allah yana influence a kansa ina islanci wai yanzu har ta gaida wai mawaka mawaka wai sun tarbiyyar ke koyarwa ya fi na fiye wai sun tarbiyyar ke karantarwa da kai ilimin ba ba ku wani ilimin ke fashe bai ba amma sun tarbiyyar ke karantarwa har ta kai ga wai sun ke dama kuma suna faɗa da malamai masu gangar da shafi Allah masu gangar da suna ɗari Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna yin cewa ai ai sun karantarwa ai sun makarantarwa أولئك لهم عذاب مهين وإن في ولا يزلتي وإن في سواء أبا بين واسا تقول كما واسني تكما كده كده تكما هيلة تكما واكي واكي سنة عذاب في مولا تنسي أن الله نعم وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا وإذا تتلى عليه آياتنا إذا ذكر كانت آيوين ولا مستكبرا في جميع إلى الكلمة ina ganin cewa don me za ka zama aya ga shi ya iya waka in dai waka ya iya waka shi ma don bi sai ka yana girman kai yana ga yana ta gaba ai shi babba ne ai shi an san shi ai shi ɗan siyasa suna tare da shi ai shi mawaƙin ɗan siyasa ne ai shi mawaƙin sarakuna ne ai shi mawaƙan alkajirai ne shi babba ne duka wallah mu san zai sai biya yana girman kai ka an lafiya jama'a kamar bai ji wa'azi bai wa'azi ka an lafiya usai ji wasara sai kai zamani wani kauci ne aka kawo ya wuce ne mai kauci kuni mai gwada kuni aka sa masa cikin kuni aka gwada yanzu abu shi ko bi azabin alim Har yanzu yake maka bishara bi azabin alim da azaba karan nan kamin mu ci a gaba wajen shahara a da yake yin can duk da mun tafi da cewa mafi yawan malamai ko ambace shi da waka ko ambace shi da waka to amma akwai wani da suka tafi da cewa duk abin da ke shagaltar da kai da aikin Allah to ne na hawa hadisi da abin da ke shagaltar da kai kila kullota tana shagaltar da kai na hawa hadisi kila yan maza ne suna shagaltar da kai ga biya Allah a gani ka kamar karar rai farfara duk abin da ka samu ka zo ka zure masa gobe ka koma ka samu ka zo ka zure an sheki ya ka dawa ana baka alhamdulillah

duk jahiliya sun manzo Allah bai ruwa yake magana game da mata yace wa fihi na bal hajat sadiqi wa manzaw aniqu li ayni kafir yuza wasu sini haka yawa wa fihi na cikin mata akwai malha akwai abin da ke shigar da kai wanda ka zai dauke ma hankali zaka za ka bar abin da zai amfani ka ka je can ka ɗauka, ko ka haɗu da bai amfani da ka yin sadiki wa manzaru suna da manzar wato wurin abin kallo a cikin da in kakkalla wanda zai sake ka wanda zai sake ka zuciya wanda zai hauka haka da aliyu sai ainihin na bin mutu wasu ne da dukkan wani ilon na annabi mutu wasu ne mai kallo wanda ke son ya gano inda suke da wani abin da ake more ma a cikin in dai kana kallon su za ka ga ga jibilin suna da abin da ke shagaltar da ke kamanta da Allah kamanta da wanzu Allah da lalace da tambaye da zama mai ɗanki ya lalace suna mai ya lalace kwakwalwar ka ma lalace kai mai je ma zan zo ka ki ma hukaci ma hukaci na lani ma hukaci na Allah ya kare ni eh, yana cikin lahawar hadisi lahawar hadisi Allah ya kare wala ke da malamin

lallai wa'inda suka yi imani wa amil salihat suka yi kyakkyawawa lahu jannatu suna da aljanna ba ɗaya ba jannatu na'im aljanna ni'ima idan kana neman ni'ima ji aljanna idan kana neman jin daɗi ji aljanna to kuma aljanna nan ba a shigarta sai da ne. ba a shigarta sai da aikin kwari kuma idan ka shige ta ba ka fita babu mai shiga a jan fito amma wuta ana shiga a gida ana kare da shiga ana shiga a gida wuta sai ne ba kowa ba mai tauhidi na shiga ya fito ya je aljanna amma aljanna ba a shiga a fito iya kone kore ma ita ce aljanna duk abin da mutum zai samu a duniya ana iya mutu ba cikin nemomi amma wasa ta wani a yaran idan za ka dindina shi da ni'ima irin ta aljanna to kuma sai Allah ya tabbata muna wa'inda himomin da aljanna ba na kowa ne ba a'a wa'inda suka yi imani suka yi aikin kwarai imani shi ne ke tabbata ma kana da aƙida kenan ka'ida da Allah ka'ida da manzo Allah ka'ida da Allah ke bayarwa ka'ida da Allah ke hanawa ka'ida da Allah shi ke da sama ka'ida da Allah shi ke da ƙasa ka'ida da ba a roza kowa a ƙarƙashin sama duk girman sa darajarsa, darajar sa sai Allah kare ya kai da a zuciyar kuma ka aiwata shi ke da karfa innal ladina amanu daga na kuma wa amilu salihat sun da aiki na kwarai aka gani ka kana sallah aka gani ka kana karatu alqur'ani kana biyayya da iyayenka kana da tarbiyya kana girma maragabanka kana girma mutuwa gabaninka kana girma malamanka kana girma dukkan wanda ke samanka to ka shigo cikin wa amilu salihat ga zikiri ga haidara ga la'ila a ilma ga duka kana ce wa amina tsari yi ga sadaka kana yi ga aiki alkhairi kana yi alhamdulillah to ka shigo wa amina tsari yi musamman ga wannan wata da ramadan wadda ke bukata aika alkhairi da yawa musamman ke makama bayan Allah da sadakoki ke makama bayan Allah da abin da Allah ya koyi ba, gurgudun abin da Allah ya koyi ba sai ka zama an kwaɗe ba ba sai ka zama buwa ba ba sai ka zama ɗaya da ba ba sai ka zama nan su kudu sau da ramani su zayyani su su ba sai ka zama jarma da kudu ba gwargwadon abin da Allah so yin kai yau take zo da ake yau take zo da ake sa'atin ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما dukiya mai yawa ga kamfuna ga kudade a kawo kudi kan su dawar ga ga gidaje ga duka sai su kuka a cikin ke iba yawa ke bayar iba yawa domin idan wani babban mutum ya kira ka ya ce rana turma wani babban mutum aka kuma ya tara duniya in ka tura in ka ga ya kawo ma da yau da Allah tura ka dari uku ko ni kafira kai ko kilo guda ya kawo ma dubu ɗaya da ka tuka alaji ko kuma ya kai to amma don Allah ya yi alwafa abin da ka ga labi bai kamar bai da bayan ke don ga gàdàrí wà ṣe ṣáàpù ẹgbẹ̀rẹ̀ láyé àyíwá ní ìgbà àyíwá ìgbà yóò bẹ̀rẹ̀ tẹ́lá náà ní ìgbà jùlọ ìgbà ko ni babu labarin haka ga yayi wani kima to limon da ke kun sa'adi bi sa'adi wanda ke da yalwa ya bayar da wani abu da Allah ya zaki wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah wanda shi kuwa ga hukunta masa arziki sai da shi mai yawa to shi ma yana ci ba cikin abin da Allah ko ya masa ba wallahi ne ayoyin nan da hadisan manzo Allah wanda ke magana game da infaki da za mu yi aiki da su a matsayin mu musulmai wallahi da mun burin yi wa arewacin Najeriya to amma babban matsala za ka ga wannan ya tsara wannan ya tsara wannan ya tsara wannan ya tsara amma haka talakawa suna kuka ba a taimaka ga marayu ga waye ba a kaga mutum yana kan kokowa da abin da yake ci yau amma haka wannan wajen da jan da manyan manyan mutu da manyan manyan gida da ana yi da kai ko da kan nan kare aka yi zuwa wanda a dole da ita ko ita da aka yi zuwa wallahi da an kore yanzu da bibi nan waje ba nan waje abin da ake cewa na ya yi dukkan ya alfafi da kudi yanzu ba afirka ba haifan ya fara kamun haka masu jaddada tsinuwar ya fara kamun har ya wuce da wasu da yawa wani da ka wuce gida yanzu ya wuce ya kuma ɗan arewacin najeriya ne kuma musulmi na sun kuwa na duka musulmai ne tattalin arzikin najeriya da zafi su gina arewacin najeriya amma kuma talauci na arewacin najeriya an yi a ranar bishin tsoron Allah wallahi ba ni tsoron Allah wallahi ba a shiga kabari da kuɗi in ka ga ka shiga kabari da kuɗi to ka taimaka ma bayan Allah yanzu da Allah hore ma wannan ka za ka ke da kuɗinka a cikin kabari za ka hore a cikin kabari za ka amfana da zo a cikin kabari a ran tashin kiyama za ka hore bayan kuma tashin kiyama za ka hore a aljanna amma in ka rike wallahi za su zama ma wabalun za su zama ma musiba wallahi za su zama musiba kun san bana alhamdulillah ya kamata duka ku gode ma Allah bana an yi abu da a tarihi ni dai ban taba gani ne ba gaskiya ba taba wata ramadan na shi kowa farashi da abinci na yi kaza kaza yana shi kowa abinci na yi kaza kaza kaza kaza Allah kai ya kaza amma mun samu shi ne marasa tunani wai a yi wannan bolar da aka bude wai abinci na shigowa wai a yi haka ne don a karya farashin abinci don a karya na na biyar kaji shi daji kai da aka yaye ya yi wani ta da kun yaushe aka yi ki ai yanzu na kowa ai yi kuka karye ki kuka karye ki lokacin ku haihu haihu zai buɗe buɗe buɗe kuka buɗe ku an ka duk mai magana ya yi magana to wai duk mai tsiyaki ne wata duk an kai yi aka yi abu ne duk mai daraja ya yi magana sarakuna suka yi malamai suka yi ya ce wa sai ku ji a gargaɗe muka ta wahala muka ga wahala masu yi wani tuni iya iya ne ko kamci a turai masu yi daɗi na nan da ai masu yi daɗi na nan da wallahi ba hala aiki ka karuwa wa ana aiki a ruwa dole sun kuna cewa ku ya ku yana nuna da yi an kuma kuka yi cewa lahi ba ku yana da ake yi a yi sauka waya mai wannan ya buɗe kodoji ya yi kodar abinci ya kauce farashi ko ku ji daɗi wani ke daɗi ɗara wai dawa kare da arewa ta arewa da jiwa ta karye jama'a muna gode ba ana muna gode ba jama'a ku gode ma Allah wallahi yadda abin ke zo kowa a hali yanzu yadda tattalin arziki Najeriya ke duka ba a zuwa sama wallahi na roki Allah Allah za a bude koyi Allah za a bude koyi ko da dawa da ali wallahi na roki Allah a Allah ya sa haka ta koyi yadda za mu dara wa amince Allah ka sa haka ba dole gaskiya dai an yi tarihi da ba ta yi gaskiya

ni ya ce sai abincin nan ya ya yi tsada ya sai zuwa in sai zuwa kai sai gida ne wanda ya sai zuwa sai ya kara kawo su gida jirin da duka duka talaka talaka ne na gudu kuma wallahi yi kasa ta mutu yi kasa sai ka je na kusa Allah ka sa dukkan da wajen kuma Allah ya kara masa sun mai bai bakin ciki abin ya sauko Allah ka na kama mu shi Allah ya wala ka ta mu shi Allah ka mai da mu rabbi ka yi shi kare kuma ka ta da ya kullu duk mutumin da ke bakin ciki wai sassauci ya fara zuwa wai na wani ci wai su kankara a samu sassauci da ya ka samu sassauci ai wannan gwamnati ya ke ta samu ta sassauci saboda haka don titin fi sabin ai ba kawai ya karfe ba ko wai ba mai zaɓen mu ko ba a wahala sannan don titin fi sabin mu samu dama mu ke su zaɓe mu zama kawo sauki sai a zaɓe mu Allah ka karya Allah ka sa kai cikin zaɓe Allah ka karya duk mai baƙin cikin sauki da ke zuwa. Allah ya zuna su nema Allah ka kemne ba aljanna kun ga nema duniya ko da muke samu a nan duniya wallahi karamar nema karamar nema wanda ya samu dukiya mai yawa ya samu karama nema wanda ma bai samu ba nema ta fi cinta amma nema babbar nema tana cikin aljanna. Wani wani aka yi cikin aljanna, ni zai ba خالدين فيها وعلى الله bayan shiga ya za a za su za ina a domin shiga akwai amma babban daɗi a ce ba ba ka gida shi ne shi da adam in ya fara jin daɗi zai so da aka wuce sai ka ya wuce gaba to a gana haka Allah ya fara da ka shiga ba ka yi kowa daɗin yau bai kai na gobe ba daɗin jiya bai kai da yau ba haka Allah ya tsara rayuwar kuma ga sanar ta zai haɓa ba shi ko na wuta wahalar yau ba kai ta gobe ba ta jiya ba kai ta yau ba shi ko haka Allah ya tsara to na aljanna in yi shiga aljanna lokacin da ake mai je ka shiga aljanna iya farki duniya ya gama kai ba na san duniya ka fara yau da mutum ina ta ba abin da za ka samu duniya ka yi farkin da za ka yi a rasa ne kiyama za a ke maje ka shiga aljanna wallahi ba da babban duniya. to wannan farki to amma babban farki da ya wuce wannan shi ne ake maka kare ne na fiha ذات التوبة في أرض أبدا وعد الله ما التي وكفى القويين أبدا بالقويين لم يصبوا بالقويين وصول فرصة القوي ألا يمي القولي وعد الله الحق القولي ألا نقصيا وأن بعض الله وهو العزيز الحكيم الذي المبوي الذي في الحكمة shi yasa ya ga karfin kowa yana da yayi wuta yayi aljanna yayi yan wuta yayi da aljanna yayi masu arziki yayi makiyata yayi masu kuɗin duniya yayi talakawa yayi sarakuna yayi wa'in ba sarakunan ba yayi masu mulki yayi masu mulki ba yayi masu imani yayi gadarai yayi munafukai yayi mu'minina duka shi mafi da Allah Allah ka za mu gani za mu tsaya insha Allah sai kuma gobe da Allah za mu ci gaba da farawa kamar da muka fara cikin lokaci kuma a cikin lokaci karfe tara da muka ji to haka ya kamata a ce karfe tara da kuma karfe tara da rabi wanda ke zuwa masallaci ya ce kawai zai in bai shiga ba ba Wani kan kare ya lashe wani nada, sun ya ya nemi wasu Allah kuma ne.